AA Boka TV. Ta taɓurza shari'ar masarautar Kano kan wanda ke da iko ci gaba da jan raga masarautar jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan tasha mai albarka ta AA Boka TV. ci gaba da sauraron shari'ar da ta balle tsakanin masarautar jihar Kano tsakanin Sunusi Lami da Sunusi da kuma Alhaji Aminu Ado Bayero. A ranar Alhamis ne kotun tarayya ta jihar Kano Abdul da ke jihar Kano, Abdullahi Muhammad Liman ya sake zama domin ci gaba da sauraron ƙara kan shari'ar sarautar jihar Kano. Yau an tashi farko alƙalin ya bada sakamakon hukuncin zaman farko, wato ko yana da hurumin yin shari'ar kan ƙarar da kan ƙarar ma tukunna yadda ya bayyana cewa Eh yana da hurumi kan abin da ya shafi kare haƙƙin ɗan adam bisa dogaro da sashe na 46 na kundin tsarin mulkin Najeriya don haka sarki Amina Ado Bayero na da damar a saurare shi a kotu kan batun. Alƙali Liman ya ce hakan kuma bayi yi ƙalubalantar damar da gwamnatin jihar Kano ke da shi na naɗawa ko sauke sarki bisa bisa bisa hukumance wa majalisar jihar Kano sannan kuma an umarci ɓangarorin biyu da su da su ci gaba da bin doka da kuma amincewa da ƙudurin doka har zuwa lokacin da za a ci gaba da da za a ci gaba ko a kai ga ƙarshen shari'ar. Alƙalin ya ci gaba da cewa abinda ya ɗaure mai kai shi ne yadda waɗanda ake ƙara suka dogara ga shari'ar Gongola gaba ɗaya, yayin da Sashe na 42, ƙaramin Sashe na ɗaya na kundin tsarin mulkin ƙasar ya fito ƙarara ya fayyace hurumin Babban Kotun Tarayya na gudanar da irin waɗannan ƙararraki da suka shafi ‘yanci. Ra'ayi na shari'ar Tukur da aka yi kan Gongola za a iya bambanta da wannan Sashi na 42 (Ƙaramin Sashi na 1 da Sashi na 32) na kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba da ikon yanke hukunci a kan wannan batu a kotunmu kan taɓa 'yancin na bil'adam yayin da shari'ar lauyan mai shigar da ƙara Barista cikuma ojuku ya bayyana cewa maganar ta riga ta fito kan kan babatun da suka shafi rashin inganci sake na na da sabon sarki na kuma tsige sarki na sha biyar Aminu Ado Bayero kuma muna fatan ya zamo an shigar da shi a cikin batun. Sabon ƙudirin na neman ci gaba da sauraron batutuwa da suka shafi masarautu baya ciki sammaci da aka yi masa na asali domin haka baya cikin abun da za a tattauna a kotun, wannan kuma wata buƙata ce ta daban da ta saɓa da batun da take haƙƙi ɗan adam da hurumin kotu wanda kotun ya yanke shawara. Alƙalin ya bayyana cewa dama tun farko ma an ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar Alhamis, sha uku ga watan shida. shekara ta 2024 don yanke hukunci kan ko akwai dama a saurari ƙarar ko kuma mun bayyana hukuncin kan hakan don haka shari'a za ta ci gaba da guda rana na 14 ga wata yau kenan ranar juma'a bisa lura da girman batun shari'ar masarautar kano dai tana da ɗaukan hankali al'umma tun bayan da gwamna jihar Injiniya Abba Kabir Yusuf ya tsige sarakuna da gwamnatin ganduja ta naɗa. Guda biyar ya sake dawo da Sarki Sunusi da Sunusi a matsayin Sarki Kano na ɗaya tilo. Hakan ya sanya Sarki Aminu Ado Bayero ya ƙi amincewa bayan kuma hakiminsa ya shigar da ƙara Aminu ya samu zarafin sake dawowa jihar Kano tare da bayyana cewa shi ne sarki kuma bai tsigu ba. Wannan shari'a dai ta ja hankalin mutane kuma ana ci gaba da ganin cewa ko za a tsige Sanusi Lamiɗo a mayar da Aminu ko ko Aminu zai yi haƙuri ne. Sai ku ci gaba da kasancewa da mu a yaushe za mu kawo muku abin da ya shafi wannan shari'a.